Da safiyar Alhamis nan ne dai 'yan bindiga suka yi wa makarantar firamare da ake kira LEA Primary School Kurigawan ƙawanya, inda suka kora ɗaliban makarantar 'yan kimanin shekaru bakwai zuwa goma sha biyar kuma suka haɗa da wani malami zuwa daji, wanda har ya zuwa yanzu kuma ba a ji ɗuriyarsu ba. Malam Aminu Jibrin Gwadaba Kuriga haifaffen ɗan garin Kuriga ne. kuma ya yi mun bayani a kan abin da ya faru. Safiyan yau Alhamis bakwai ga watan Maris ɗin shekarar dubu biyu da da ashirin hudu, al'ummar garin ga mun samu kanmu cikin ɗimuwa ga misalin karfe takwas zuwa karfe takwas da rabi bayan ɗaliban makarantar firamare da sakandare sun shiga azuzuwan su afta assembly sai ga su wa'innan 'yan ta'adda sun yi wa wannan makaranta ƙawanya da ake kira da suna LEA Primary School Kuriga wan, da suka shiga kuma sun yayimi yara 'yan makaranta wanda suka haɗa da na primary school ɗin da na secondary school ɗin kimanin ɗari biyu suka Haɗa da malamin makaranta guda ɗaya, wanda shine principal na bangaren karamar secondary school ana ce mai Abubakar Isa suka yi awon gaba da su. Yanzu yanzu a wani labarin ko ina suka dosa da su? Daga lokacin da suka yi wannan aiki makarantar tana gabacin gari ne to sai suka nufi shiyar gabas maso arewacin garin. Sai dai da yake so masana daji ne ko sun ɓadda sawu bayan sun shiga daji kuma sun yi wani bangaren da su. Amma yanzu wannan irin hali iyaye suke ciki da sauran al'ummar gari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'ummar cikin garin ku daga muna cikin ɗimuwa da tashin hankali sakamakon yara ɗari biyu yaro ɗan shekara bakwai takwas zuwa shekara goma sha biyar firamare da sakondare a ce yau ya tafi makaranta an mai wanka ya je a ce an ɗauke shi an tafi da shi iyaye suna nan fa suna ta kuka wasu ma suna ta suma saboda suna ganin kamar abin ai yaro ma ya riga ya tafi kenan. Tuni dai rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta tabbatar da tura jami'an tsaro yankin domin tabbatar da an bi 'yan bindigan har cikin daji sai dai rundunar ta ce bata san adadin ɗaliban da aka kora ba tukuna. in ji mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar kaduna asp mansur hassan eh alal hakikanin gaskiya wannan muna al'amari ya faru a ita wannan makaranta to amma yanzu dai tunda abu ne wanda ana ta kokari a ga cewa an yi rescue nasu kuma yanzu haka jami'an mu na 'yan sanda da soji da kuma sauran jami'an tsaro na farin wanda suke kuma da civilian jtf wato 'yan sa kai duka an bazama zuwa cikin wannan daji domin a ga cewa an ceto wa'annan yara so a yanzu har yanzu dai ba mu samu a pigos din ba dan ba ta pigos din muke ba ta ceto su muke yi wannan dai ba shine karan farko da yan bindiga ke sace ɗalibai a makarantun jihar Kaduna ba abin da ya sa kuma masana harkokin tsaro irin su dabta yahuza ahmad getso ke ganin wannan babbar barazana ce a bangaren ilimi na farko zai ruguza zukatan iyayen yara na biyu zai karya wa malamai gwiwa sannan kuma na uku zai kawo nakasu ga koma bayan harkar ilimi sannan na hudu kwarin ilimin da ribar makomar arewacin najeriya ko yankunan da waɗannan abubuwa suke faruwa zai ƙara faduwa sannan na biyar makomar ƙasar domin duk al'ummar da makomar ilimin ta ba da kwari to lalle makomar ta tana da alamomin tambaya babu iyaka. Wata shawara za ka bayar a kan yadda za a magance wannan matsala? Shawara ta farko su al'ummu a duk inda ake da makarantu tun da dama mun san da dabaru na al'ada wanda muke amfani da su domin samar da tsaro da kuma ba da kariya ga wato abubuwa namu na cikin gida ya zama ana amfani da su ta yadda ya kamata a cikin al'umma. Na biyu hukumomi su samar da wani tsari wanda zai ba da sababbin na'urori na zamani waɗanda za su iya samar da sadarwa kai tsaye yadda in akwai matsala irin wannan za a iya tura jami'an tsaro da gaggawa. Idan dai hukumomi suka tabbatar da adadin ɗaliban da aka sace ya kai ɗari biyu kamar idda al'ummar yankin suke cewa. To ɗaliban da aka sacen za su zama mafi yawa kuma mafi ƙanƙantar shekaru da aka taɓa sacewa a jihar Kaduna. Abin da ke ƙara saka fargaba a zukatan ɗalibai da iyayensu game da makomar makarantu a faɗin jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka. daga Kaduna. a Najeriya.